of office and of managers wanda office shine kayi alƙawarin za ka yi aiki tsakanin da Allah bisa ga wannan office wanda managers shine shi ma kayi alƙawarin za ka yi aiki tsakanin da Allah bisa kundin tsarin mulki ba tare da kuma ra'ayinka ka biyar ra'ayinka ba idan ka ɗauki wannan rantsuwa yadda constitution ya ce kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tara wanda aka yi mutum kuskurima sashe na ɗari da tamanin ya ce sai in gwamnati da ran da ta doka in yau 20 da yau nawa wata wata yau goma ga wata ko shekara ta dubu biyu da nawa 21 in yau aka sake rantsar da matawalle sai kuma bayan shekara hudu goma ga wannan wata zannan mulki shi ai mun ga haka na a bara ta aka fara ni da na ni ni assasa tsohon gwamna a nan peter obi da aka cire shi gwamna muka je kotu ba mu je kotu muka karɗike kujera aka ce taylor ta bata kare ba to yaushe dan zan wa ta tana da ɗimbin jahilai dan ba a biya mai arabe ko da waye ba a biya musu nafi ba a biya musu scholarship an mai da su jahilai har a zo a yi zo a yi musu the more you see the less you understand a kada ba a ce hancin masu wai wai in gwamna ya koma pa kunsi wai ya ba gwamna ba ne shugaban banza akwai kuma cikin kundin tsarin mulki wanda ce babu wanda zai tsayawa takara ko da kansila ne zuwa shugaban kasa sai kana da jama'iyya idan an ka tsaye da kai ta you must be sponsored by a political party so idan aka sponsorin naka bayan zaɓe magana party ya ƙare kujera mai sha wata gwamna ne ba ka fiya haye ta ko ko in zama gwamna zakaran ga zai haye kujera ba sa ni shan ba da aka rantsar da mutuwar da gwamna ne ma ta tatta hau abin nan kujera ko mutuwar ne mutum mai anta mai kwada ko ba haka ba mai koda mai jini mai lahiya shi ke zama bisa kujerar gwamna ba optin ba ba lema ba saboda haka magana party tun 1999 da an kai zaɓe ita pdp magana ta ɗari mutawalle an ka rantsar gwamna ba lema aka ta ba an kamata rantsar ƙwari ta rantsuwa saboda haka mutane ba su da hankali su sani yaudara su ake yi babu wani alƙali duniya wanda isa ya cire matawalle da gwamna kashi na 180 sashi na 188 section 188 of the constitution of the federal republic of nigeria 1999 as amended shi kuma ya faɗi kuma